ورسوله المجتبى وحبيبه وخليله المرتضى محمد الذي به حتما يقتدى وعلى آله الأقفياء والأنقياء وصحابته الأتقياء والأوفياء وعلى كل من سار على نهجه القويم واكتفى أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد وقال أيضا لقد كفرا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال أيضا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات الآية إلى غير ذلك من الآيات التنزيلية التي تبين بوضوح وبكل جلوة على هذا الكفر الذي يتمثل في تدليس الباطل أو الحق بالباطل الكفار زعموا أن عيسى ابن الله بعضهم والبعض الآخر قال لا هو عين الله أعوذ بالله وقالوا هو ثالث ثلاثة وقد استطعت بهذه المفاتيح القرآنية لأدندن حول خطر وبشاعة وشناعة مثل هذه العقيدة عقيدة العفنة المنتنة القبيحة والمستهجنة أما بعد فيا عباد الله فإن الصراع بين الحق والباطل صراع كثيم كثيم كثيم بقدم الخليقة لأن الخليقة لما أوجدت ووجدت انبثق الصراع بين يعني جنود الحق وجنود الباطل وعليه فلا يظنن ظان أن الإسلام رغم كونه حقا الذي لا مرية فيه فيظل بلا منافق هذا التفكير فيظل بغير منافق من الكفار والمشركين والمنافقين إن تفكيرا مثل هذا هو من السذاجة بمكان إن من تلكم الطرق المشؤومة يعني هو التبشير كما قالوا التي نصبت وناسبت الإسلام عداوة شرفة ما تسمى بالحركات التنصيرية أو الحركة لتنصير المسلمين لنقلهم من دين التوحيد إلى دين الكفر والشرك وما شاكل وشابه ذلك يريدون أن ينقلوا المسلمين من بوتقة الإيمان إلى بوتقة الشرك والكفر يعني بدعوى التنصيب ونقلهم إلى دين المسيح كما يقولون والمسيح بريء منه براءة الذئب من ذنين يؤثر هذا ما هو التنصير يعني الخطبة اليوم تتمحور وتتدندن بالحضار الحضاري من جحافل التنصير لأن التنصير يبرد أطنابه في أقر ديار المسلمين ناحية هذا التحرك العقلي موجود بكار إن كنت غافلا نائما فالكفار يكفار أي والله وعليك فينبغي أن تتكاتف الجهود ويتعاون البعض بالبعض دربا على هذا الأخطبوط أقول أخطبوط الشيطاني الذي يعكس فيه هذا الأمر الإدراكي في باقي الأمة إن التنصير عبارة عن الحركات السياسية والدينية والاستعمارية استغفر الله كيف تسمي الاستعمارية؟ قل الاستثمارية لأنهم دمروا وما الشيء لكن قد يسأل صائب متى بدأت الحركات التنصيرية بدأت عقب الحروب الصليبية والحروب الصليبية يا عباد الله انتهت رسميا في شهر مايو سنة 1272 سنوات عديدة لكن لما انتهت ما انتهت الرغبات في قلوب المنصرين فانبروا إلى ذلك لتسير الأمة ولهم أصاليب وهذه الأصاليب تتمثل في الإغراءات الإغراءات المالية والمواد الغذائية وتوفير فرص الأمل لمن كان يريد منهم أن يصيدوهم وعن طريق حفر الآبار في القرى والأرياف وأيضا عن طريق التضحية في دخول الأماكن النائية في أدغال إفريقيا ومن بينها نيجيريا أي نعم ومن ذلك تنفيذ والتمرير قراءات أو قرارات مؤتمر كولورادو الأمريكية 1678 هناك قرارات تمر بكولورادو كونفنشن لتنصير المسلمين وأمر التنفيذ يتماشى بقرار القسط المنصر الأمريكي اسمه صموير زويما هذا المناصر حتى كان يسمى برسول الكنيسة إلى جوار المسلمين تراه بزي العربي تعلم العربية وكأنه من أبناء الزجاج والصراء والسيوف لكنه من أفضل أهل الزندقة والكفر إنهم يستميتون بإفساد عقائد المسلمين ونحن نائمون غيرنا يعمل ونحن في سبات أنيق فإلى الله المشتكى وكذلك عن طريق المستشفيات ومراكز الصحية وعن طريق الدرس الصليب إنك ترى السيارة سيارة ملحقة بالمستشفى لكن لها الشعار بالصليب لماذا؟ الامريكانو يمثل في قلبك ولكن اذهب الى المستشفى انك ترى هذه الشعارات الكفريه الشركيه محموله وباي دليل نحن مسلمون قلبا وقالبا فعلامه هذه العلامات الكفرية الشركية نحن ليس لنا فيها جمل ولا ناقة كما يقولون ليس لنا فيها جمل ولا ناقة فعلامة استخدام هذه الشعارات بين أبناء الأمة الإسلامية ومن خططهم نشر الكتب المطورة ولا والمطويات في صفوف المسلمين ومن ذلك يأتون بالقساوسة من خارج البلاد لإقامة ما يسمونه البرامج التنصيرية كما فئل أم الإسلامية ويسبكا أنت بالتنصير المائي ركب بومبي وحدث ما حدث علم ذلك من علم ومن لم يعلم إذنا منا كنا من شاهد عيان لمعرفة لكم الأيام المستقبل إلى غير ذلك والمكر لا يهدي ويمكرون ويمكر الله وإن كان مكر لتزول منه الجبال إلى غير ذلك من شواهد للمكر التي ملحقة به لضرب المسلمين وإخراج خصوصا الطلاب أهل البيت والبابا يوحنا الذي مات في سنة واحدة بس ينفق أكثر من الله أكبر 154 مليارات دولار أمريكية لفصل قصيرة في إفريقيا ولو في قنوات ولو دخلت حتى في الشبكة الإنترنتية لهم مواقع بكثرة أكثر مما هو لدينا في صفوف الأمة الإسلامية وصدق الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون لحضره ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحبون يفهم الآية ولكن هل نحن على اليقظة هل أيقظنا من نومنا الأنيق وثباتنا الدانس أو كنا ولا نزال نتشاجر فيما بيننا إذا كان غيرنا يعمل عملا دبوبا في إحقاق الباطل فأنا وأنت وأنتم وأنتم من باب الأولى أن نعمل إحقاقا للحق فربنا ولي ذلك أن ينصرنا وأن يمد إلينا معونته في كل فلسة وفي كل لفتة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم ya ka tabbata ga Allah wanda ya yarje mana musulunci a matsayin shi ne addini don ya ce wa rabbitu lakum al-islama Allah ta'ala da muke gode mai wanda ya yi hukunci da rashin amincewa da wance kali da duk wani abin da mutum ya rike a matsayin addini in ba musulunci ba wa man yabtaji zafin halin kwalamin wanda ya karɓa na ku khairar islamin dinar falin kwalamin ko filakhiyar islamin ta'ala ya saukar da ƙo'ani mai girma ga annabi muhammad saboda bayani dalla-dalla da kuma fayyace komai daki-daki kira da amincin allah kara tabbata ga annabin sunayi al-mustafa zaɓaɓɓe kuma manzan shi al-mustafa wankakke ko masoyin shi murtaba wato keɓaɓɓe da soyayya أبدأ الإنطباع الإنطباع الإنطباع هو مجتمع هو مصطفى هو مصطفى أبدأ محمد صلى الله عليه وسلم وأنت خوش بشي دولتي يجموت المعنى من كراءة رمضان حتى إذا ألنشي زابطو كمت أركع الأنقية بدعين النقاوة da kuma sahabban shi masu tsoron Allah al'auliya masu cika alkawari ba su yi wasa ba wajen sauki wannan gaisuwa ta ke zuwa ga dukkanin waɗanda suka tafi akan manhaji mai ƙarfi waktafa kuma aka wadatun aka bayan ka ƴan uwa Allah ta'ala ya yi gargaɗi idan ka karanta aya ta ɗari da saba'in da ɗaya a matsayin mabudin magana ta ke zuwa ta Allah ya ce wala ta kulu salat akwai ya kuma su da awar uku taka Allah da uba mu shi Allah ya ce kar ku ce in taho ku daddara khairan lakum shine da gare ku innama Allah ilahu wahid Allah abota guda ɗaya ne kawai yake da sammai da kansai wa kafa billahi wakila Allah ya sa matsayin mai sa ido kan koyar Aga wannan aya tana rusa masu da'awar cewa akwai Allah ɗaya, akwai Allah uba akwai Allah ruhu wannan kafirci ne suke tallakawa a duniya shekaru suna ta wahala shekaru a ro'aru kuma suke so haka ne cikin wani a kowace irin aiki sannan kuma Allah ta'ala yake waɗannan da suka ce Allah shine almasihu to arna ne kafirai waɗanda suka ce wai ina Allah huwa al-masih ibn maryam ai Allah shi ne al-masih ai annabi Isa ai Allah ne ai alhamdulillah wai Allah yana so ya gabatar da kai cikin duniya ko za su iya ganewa ba shi yasa ya shigo ta jikin ɗan shi shi suke kira God incarnate God taking human flesh to Allah shi kafirai ne arna ne masu wani to wannan kazar da ne ba a yi da shi ko cikin sai shekaru aro aro kuma ba sa mutu suna da yankunan kano sun yada masa ainihin wannan fasikanci al'umma kuma suna da shi to Allah ya faɗa wannan za ka samu wannan a cikin alma'ida a yadda. قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال ابدا لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا مريم طبعا فقد الله يا رجلاء أما لقد جئتم شيئا ابدا كن نقول الأب ميموني takadu samawatu sammai sun kusa kekkecewa saboda munin wannan magana a'a wacce shakkun arzu kasa ta kusa ta dare saboda kazantar cewa Allah na rada ba wannan kare ba wata shirin jibalu fadda duwatsun sun rukuzo su faɗo saboda mai an da aulin rahmanu wani kajile saboda sun yi da awar cewa Allah na da ɗa hadari ne waɗannan su ake su ake da ku da su duk ɗaya ne su zama ɗaya babu komai ƙarfiya kuke a fannati alal musulmi na kalmujirmi ma na kan kai ba a ne ƙasashe na musulmi ƙasa kaza har a buɗe shi bira a taƙaru duk a zama ɗaya banci ai allah ɗaya nake bauta a a musulmi tauhidi asgari shi ɗan yarda وتقوم الشيشان يلا من الله وضع الحوار سؤال إذن كان يستعديك عن نبي إبراهيم لا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا من مسلم أنا إبراهيم بابا يهودي باكي نصابا مسلمين يكفر في السؤال سؤال كتير وعلا مردان أفرع لو أنني كنت أقول أنه ممكن يجب أن يكون هذا wata ta tamahwar miliwarin da shi ne yunkurin kirtantar da al'ummar duniya shi ne a tamfiyar shi ne ne kirtantar da ƙoƙarin wannan abu ya kai ko'ina mazan zuwa da tudu suna yi garin ba ko na ba a gurguje zai bayan karatunmu na sunan nasa'i sai ga wani yaro ya miƙa min wata takarda kamar littafi a cikin tafi masu wani ko shahara yawa ya masu da yohanan nan a da'awarsu shi ne john shi ne kuma yahaya النبي هذا موجود سنة القرآن ماشيني ولا أبايب الأبري أبايب الأبري أبايب الأبري Gospel according to the John the from Matthew John Luca the Quran Mark so like a canonical gospel doko kiss هم أما في نظم قارب الجيشين جون برشيو نروه ثم أما تيجي اسمها يا توا سوى تمشي تروه ثم تكدر هلا بس هذا mafita da wanda zai tambaya ya zama so zai karanta la'alla ta karɓa ne don su samu mafita to kuma sabon ki ya zo gare ni za mu ƙara sharri zuwa an jima lokacin tafsiri da izin lafi ba wannan shi ne da wanda ke kan malamai kuka zo ne ku yi bayani watsa kiranci a duniya tun lokacin da aka tsara an yakin crusade a watan mai shekara ta dubu da mai san da sarari da biyu wanda da ya nasara da ya suka ba zama irin su ramon luye wani kafin su kai kuma kafin su fara sun samu lokaci sun karanta ƙorani su iya larabci suka ci don zamu shiga duniyar musulmi ɗayan su da ya mutu a nan ya cutu mai zuwaima ba american ya mutu a new york shi suke kira manzon coci zuwa kasashen za a gashi da shiga irin da larabawa ya iya larabci kuma a 1894 ya suka rufe kungiyar mai tuna matasan kiristoci don tinkarar almajirai a kasashen ya kana da kafa wannan kuma yau shekara 100 da wajen 30 da nawa a 1995 zuwa yanzu 30 kafa mu'amma ba bukatar waɗannan yara da ke yawo almajiran da ke ba Allah ka dai san adadin ɗayan mu da ke hannu amma idan mutu wani ita kanta da aure a wannan jami'in na zuba gaba ina kulawa za ka yi dukiyoyi ba nawa kar ka so ka ji bajet ɗin ka ji bajet ɗin ya ɗin kirin afirka ya fi bajet ɗin wata ƙasa shekara guda ne da fafarwa na wannan lokacin da kuma ya ce ziyara kusa Allah ya ziyara ya ce ana lokacin ya sha da shugaban kasa ya gari a lokacin sha ba ne zai sami shi albarka wace albarka ta albarka ta bibiyar da zai zo suka na shigowa amma muna cewa gwargwadon daɗewar ita kanta halitta ɗin kuskure ne wani yi zaton cewa kasancewar musulunci addinin allah ne zai zama salin alin da ya ga tsalo ka yi kuskure lokacin da musulunci dama shi ne na Allah to gwargwadon kasar na Allah gwargwadon samun kalubale saboda Allah ya mika muku hanyar jihadi ne za ku wajen sarki ya ba ku ya ba ku ya ba ku dama ya ku bashi shi doki ya kuke da inda da kuma ku kashe mai yan kwallo da yan sunafane da sauransu misali wannan janibi na da'awa zuwa ga Allah ko ajiye ko mutunci shi ke muku gata kuma in kun mutu sa kawo ku mutu da kuka samu dama ku kuce ya mai in rashin lafiya a roƙa mana ku samu dama ku ba aka zama aji aka ce da ke allah ke je a adin ya gaya za ka yi ne wata gudun ka bayar wa addini ta hanyar kira zuwa gare shi ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar dukiyarka ta hanyar mukamin da ka sabon ce ka zalunci kowa ba daga cikin hanyoyin shi ne akwai hanyar kamar da na biya muku abin da ake kira adawa da musulunci a ɓata sunan annabi muhammad a bakin akwai ta'addancin da ya wuce ba a samu cikin mutum da suka yaki yakin duniya na farko mutum da suka mutu fiye da mutum miliyan ne na biyu fa fiye da mutum miliyan arba'in ba a taɓa samu a kan kokari ne a raba kuɗi da addinin shi zuwa ga shirka a ce allah da allah ba kun ji amin allah na da me allah zai da ɗa mai bukatar ɗa ni da kai da za mu mutu bar duniya shi ko ya ce kullu man alaiha sa wa baka wani wurin da lalibe malaika ko ne hukun na na haruwa ne mu za mu gani komai da komai in bukata tsaba allah anna ya kunu da ku walabin walanta kulla musa da ƙaƙa ta yaya a ce allah na da ɗa bayan ba shi da ba da wannan jinkuri da tallata kirkin a duniya ya fara a wata mai hanyoyin ilimi da cikin akwai ikira'a kuɗi a ba bada kwanan nan kun ga wasu mata a nek da hijabi a arewa da hijabi a ga ta da shinkafa wajen karamin buhu ɗan cewar da shi yau da gobe yau da gobe ya talauci ya aka iya suna ba da talaucin nan ka sanar su a ƙasar algeria a shekara guda sai da suka samu mutum dubu biyar algeria shi laraba suka zama mutum amma su ba da ruwa kawai maka cikin ƙauye kan su kan da su kan rufe da kuma sha ga musulmi ga kirista kuma da sun sa ne amma an halakar da su musulmi ba su da ruwa kirista hanya ta tsakar suna da ruwa suka ce in kuna son ruwan karfe su taruwa ku bar addini la ilaha illallah wata wani ka tashi za ta yi misali da jin marati akwai wani gari ana ce da shi danja in ka bar jigiya to danjan nan danjan ce da miri suka ce da ni. wallahi ya su zo nan kiristoci ne a wurin da da zo da cikin motar da za mu da rawa mu da

daga ci sun da yanzu a zo a taro duk addinin ɗaya ne sai musulmi ka sassau kirista a zo a abu ɗaya daga ciki akwai misali tona rijiyoyi a ƙaunuka da kuma ƙoƙarin su shiga ƙauyen ƙayau duk inda ba ta faɗi zo na wani tansiri cibiyar musulmi tansiri kira zuwa da kiristanci tsakanin musulmi kuma ba kan gaskiya ne cewa su suna da jami'o'i university musulmi da kuke toro 'ya'yanku makarantu mu jami'o'i shi nan ku zo amma a kullum suka samu na hijabi sai ce in ma'ana abin ya dame yana sa na hijabi ya na kuma da ka ga laifin shi a jini shi ya kare to amma waye ke laifin masu ɗaukan 'ya'yan musulmi su kai masu wuri kun ka ci amana 'ya'yanku ya yi wani mutum ke yau da ko ba a sai na kirarsa ya ce mai cin amanin ya'ya ka isa ka gina university duk professor a cikin kawai ya'yan da kuma to ga mun da gaya ba sai da ba su da ba ce ba za mu taɓa amincewa mu ga wata na da ke jami'a na musulunci tare da a cikin bible littafin korintiyawa ta ɗaya sura ta sha ɗaya aya cikin zuwa da shida bulus ya ce kaskance ne ga mace da buɗe kan da rufe kan saboda ne wato lau takfuruna kama kafaru kullum kuna gane wata na maryam uwar annabi isa da hijabi ka ga musa da hijabi ka ce mutum haji A ah, na na maryam din ba saboda cruel hexway cruel da sunan cewa wannan kaɗan ne cikin abin da yana so ta zuciya abin da ke faru muna bacci kwarai kusan yawanci a da'awa a ƙasar mu na misali wannan bangaren ba a ba shi ma muhimmanci ke. yana daga cikin aujabulwa Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم اصرف عن الإسلام والمسلمين كيد الكائدين وشر الأشرار وخيانة الخائنين اللهم من كان لنا فكف لا واشغله بنفسه واجعل الدائرة علي يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يا رحمة الله